maza ki kunce ta waye kike kunce a ciki ita waye to kunce ta na wayan ku fa ku mm. kira tutu tana da waya ko eh To ya ku ba kati saboda ana sa a je a rika shi yanayin jikin nata ku kira numban nata maza ki kunce ta me ta sa kan nan nata Muke. bin ana ta ta fita. Thank you. kina kunci ne ko kina daure maza ki kunce ta kin ɗauki abin wasa ne ake miki ko Kin kunce ta ko? Idan an kira ta ta ce har yanzu kafanta na rike fa. Me za mu kin ƙara ta shafa miki ko? Eh? To cire mata dutsen maza. Maza ki kwashe dutsen. ta cutar da mutane kurin laifin mai ta miki kakanki malam saboda Allah kaka da san jika amma ki kama kakanki malam haba kin kama mahaifinki kin kama uwanki kin kama kakanki yanki ne wannan ya ne ko menene eh, yanta ne na ta ce wuya kama na daure maka shi cikin wuya ya kumbura cikin hanci ya kumbura je nan je kin kwashe ko kin cire komai in an yi waya da ya tafa in ta ce jikinta har yanzu in an yi waya da ita kin ga wanta bai tafa ba in an yi waya da ya tafa ta ce jikinta yana nan miki mai eh a miki mai ne miki me ba ina tambayan ki ba ki magana ba ko ya kamata a yi waya da ita tukuna yauwa dole za ku fita ku samu a yi magana da ita to ai dama na gaya muku ai ku shirya komai a nan kafin a fara aiki a za a yi waya da ita na gaya muku ai cewa za a yi magana da ita tana kuncewa to za ta ji abubuwa yanayin canji jikinta dole ne yadda take daure haka za ta rika ji tukun kafa a kama ton by ton duk wanda ta daure su zan sa za ta kunce ku gaba yawa ku je an samu wayanta sai ku shigo gaba ɗaya eh, ba damuwa ba kin kunce ta gaba ɗaya ko eh to shi kenan ku je wajen wasu sai a haɗa ku da ita sai mu rika yi muna magana zai fi zai fi sauki Allah ya sauki mm. Allah ya sauki mm.